This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 22 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Galan ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. tsohon shugaban amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya fito gangamin yakin neman zaɓe a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban ƙasar amurka idan jam'iyyar democrat ta ci zaɓe tim walz da tsohon shugaban bill clinton na daga cikin jigajigan jama'iyyar da suka yi jawabai a babban taron na jama'iyyar a jiya laraba rana ta uku a birnin chicago kanan labaran kenan thank you first of all to vice president harris thanks for putting your trust in me and for inviting me to be part of this incredible campaign muryar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat kenan tim walz yayin da yake jawabi a chicago a babban taron jam'iyyar a wuni na uku iyalai da dangi na sarkin gobir mai martaba isa muhammad bawa da ma al'ummar daular gobir na ci gaba da nuna alhidi akan rashin sarkin wadda 'yan bindiga suka kashe bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu mutuwa wangar ta shigo ta shigo mana cikin tashin hankali tun da muke a duniya bamu taba shiga tashin hankali ba kamar irin wanga muna roƙon ubangiji duk wanda ya sanadin faɗa ta cikin wannan haɗari allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka mu shi lahira kamar kowace safiyar alhamis yau ba muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu har yau dai shirin na duba batun dokokin kare haƙƙin ƙananan yara a najeriya amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna to assalamu alaikum masu saurare ga labaran ministan tsaron isra'ila yoaf galan ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga gaza zuwa iyakar arewacin kasar da labanan yayin da isra'ilar da mayakan hezbollah masu samun goyon bayan iran suka yi musayar wuta a ta kan iyakar a jiya dinnan laraba daga bisani a jiya laraba din shugaba joe biden na amurka da firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun yi magana ta wayar tarho kan barazanar da isra'ila ke fuskanta shugabannin biyu sun tattauna kan kokarin da amurka ke yi na tallafa ma isra'ila kan abin da suka kira dukkanin nau'ukan barazana daga iran ciki har da ƙungiyoyi masu nasaba da ita irin su hamas da hezbollah da kuma hutsi wanda zai hada da girki sojoji da kayan yaƙi da amurka ke ci gaba da yi a yankin a cewar fadar white house a karo na farko da ya fito gangami tun bayan yunkurin kashe shida aka yi a watan jiya donald trump ya hau mumbari a bainar jama'a a jihar north carolina don ya yi jawabi kan batun tsaro a ƙasar a matsayin wani bangare na zagaye da zai yi na tsawon mako guda a faɗin ƙasar don kawar da hankalin mutane daga 'yan jam'iyyar damakar da babban taronsu na ƙasa. Saura kwanaki 76 mu ci zaɓe a wannan jiha, kuma za mu ci kujerar fadar White House a cewar Trump a dandalin aviation museum a hall of fame da ke north carolina a mumbarin da aka yi ma gabansa kariya da gilashin da harsashi bai ratsawa an kuma zagaye filin wurin da wasu kwantenonin zuba kaya don samar da ƙarin shamaki da kuma toshe duk wani buɗi na hange daga nesa har ila yau an girke jami'an tsaro ɗauke da bindigogi a kan rufin gidajen da ke kusa da wurin taron inda aka girke wasu tsaffin jiragen sama a bayan mumbarin da kuma wata ƙirkikiyar tutar amurka mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar amurka idan jam'iyyar democrat ta ci zaɓe tim walz da tsohon shugaban ƙasa bill clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron ƙasa na jam'iyyar jiya laraba a chicago a rana ta uku na wannan taro na tsararriyar hanyar gabatarwa da kuma tallata sabuwar 'yar takarar shugabar ƙasar jam'iyyar kamala harris da kuma irin kiraye-kirayenta ga masu kada ƙuri'a. Walls gwamnan jihar Minnesota wanda magoya bayansa ke masu ganin mai sauƙin kai malami koci kuma mahaifi ya gabatar da kansa ga 'yan ƙasa ya miƙa babban saƙon yaƙin neman zaɓensu da kuma maudu'in daren jiya ɗin na cewa muddin Donald Trump ya samu wa'adi na biyu to zai tauye nau'ukan 'yancin jama'a. Daren na uku na wannan babban taro shine farkon sauyi daga salon kazar-kazar da aka yi ta yi har zuwa daren ranar talata zuwa maudu'in da masu shirya taron kewa lakabi da gwagwarmayar kwatan 'yancinmu kamala harris dai na nuna cewa tsohon shugaban ƙasa trump na barazana ga tsarin demokaradiyyar ɗungurungun da kuma 'yancin zubar da ciki da dai sauransu an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin mu kai ga babban taron jam'iyyar democrat ta amurka iyalai da dangin sarkin gobir mai martaba isa muhammad bawa da ma al'ummar daular gobir na ci gaba da nuna alhini akan rashin sarkin wanda 'yan bindiga suka kashe shi bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu yanzu haka 'yan najeriya na ci gaba da nuna alhininsu akan rashin marigayen wanda allah ya yi wa cikawa duk da kiran da ya yi na a ceci rayuwarsa kafin ya bar duniya Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Sunana Umar Aliyu a jiyan gobir mai magana da yawon majalisar masarautar sabon birni. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah cikin iko ne da iyawa ta yawa shugabanmu obanmu jagoran ƙasar gobe duk gaba ɗaya rasuwa da fatan ubangiji allah shi mishi rahama shi yarda shi ya yi mishi duk kurakure ne sannan waɗanda suka yi ɗauki nauyin waɗannan abubuwa sun kai su kuma su zauna ga su ga duniya kuma mu a madadin dukkan sarakunan da akwai na majalisar masarautar gobir suna mika su ga iyalan mai martaba sarkin gobir da misalin karfe goma da rabi na daren jiya laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni nan mai magana ne kanan shi ne kuma marafan gobir hakimin sabon birni domin mun tura wakilan mu sun je su kai mu mutanen na yan ta'addan nan kuɗin fansa an je da kuɗi miliyan 60 da babura guda biyar bayan inda an kai alkawari da su an je gurin ana zuwa wurin suka zo da kabiru suka nuna cewa allah ya yi ma mai girma sarkin gobe da suwa tun jiya kuma sun binne shi a wurin tun da misalin karfe biyu na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin gobir shu'aibu gwanda gobir yanzu nake samun labari daga shinkafi ta hannun magajin shinkafi shi ya yi min confirming wannan ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi. Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba kamar yadda ɗansa Sirajo Isa Bawa turakin gobir yake bayani. A'a wayan ba su da tabbaci suna sakwato. eh kuma still yanzu muna communicating da waɗanda sun kace wurin nan sun ce saura kaɗan yanzu na yi magana da su sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya ya nuna min wallahi wallahi ya min rantsuwa ya ce ya ji muryar shi bayan tabbatar da rasuwar tasa iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashi hankali a cewar wasu daga cikinsu hajiya umma ita ce mai ɗakinsa da ta bayyana cewa rasuwa ta yanzu sai dai mu yi hankuri da duka yan uwa kowa shi hankuri Allah shi yi mishi shi ya yi mishi kurakuransu Allah sa ya huta ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin mutuwa wanga ta shigo ta shigo mana cikin tashin hankali tun da muke a duniya ba mu taba shiga tashin hankali ba kamar irin wanga shi a komi namu karatu na komi na ya aurar da ni in lura ta same ni shine ke gero ya ta ya nemo ko yana da ko baya da dan ya rawa mana asiri tun da nake a duniya bai taba min abin da ya bata min rayuwa ba muna roƙon ubangiji duk wanda ya dan wada ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya kayan mu shi lahira al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadayin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki wannan abin ya muni da haka muke kara kira gwamnati ta kawo mana dauki a wannan yanki namu na gabacin sokoto domin wayannan mutane suna wani karar da muya kullum abun bakin ciki kullum karuwa yake idan abu ya faru kuma a maimakon a dauki mataki akai babu wani mataki da aka ɗauka sai dai jiran me zai sake faruwa kullum kashewa akai a kama a kashe a kama a kashe talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa 'yan najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke ta wallafawa a shafukansu na sada zumunta na yanar gizo tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma dan takarar shugaban kasa atiku abubakar na daga cikin muhimman mutane da suka yi allah wadai da jan kafa da gwamnati ta yi har wannan lamarin ya faru kamar yadda shafin gidan rediyon bbc ya wallafa daidai lokacin hada wannan rahoto babu hukumar da ta fito fili ta yi magana ko ta'aziyya akan rashin basaraken muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta da muhammad nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba sakatariyar hukumar dakile yaduwar makamai ta amurka mallory stewart ta fara ziyarar aiki a najeriya inda batutuwan makamai masu guba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar barazana a yankin sahel na yammacin afirka suka fi ɗauki hankalinta a wannan ziyarar da ta kai najeriya inda ta yi bayani kamar yadda wakilin muryar amurka hassan na kaina ya aiko mana cewa discuss what our bureau really is here to focus on which is hearing the Nigerian voice sakatariyar hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart yayin da take jawabi a ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja dangane da ziyarar aiki da take yi a Najeriya inda ke cewar ta gudanar da tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da inda alkiblar hukumar ta ya sa gaba tare da sauraron 'yan najeriya da irin damuwar da ake da shi da za a yi aiki tare don marawa faran hula da jami'an tsaro wannan shine abin da muke yi a kasashen duniya a saboda haka wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka magantu a kai shine yadda za mu yi aiki don jin ta bakin bangaren najeriya wurin yadda za a kyakkyawar amfani da kirkirarriyar fasaha wato ai a rundunar sojoji a kuma tabbatar da amfani da kirkirarriyar fasahar ta bin ka'idoji da sharuɗan ƙasa da ƙasa tare da la'akari da son rai irin na ɗan adam da kuma sanin cewar hakan wani lokaci na da matukar haɗari A gaida Hassan da wannan rahoton, Sakatariya Mallory Stewart dai ta buƙaci Najeriya da ta yi kyakkyawan jagoranci kan wannan al'amari a yankin da ma kewaye. A ƙarshe, an zargi wani mutumin New York jiya Laraba da yin wasu ayyuka ma gwamnatin China ba bisa ƙa'ida ba a cikin Amurka. inda ake tuhumarsa da tattara bayanan sirri kan canawa masu rajin kare demokaradiyya da kuma 'yan tawaye a cewar ma'aikatar shari'ar amurka a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu mu babban taron jam'iyyar democrat na amurka ya ci gaba jiya inda ya cika wuni na uku da aka gabatar da jawabai jigajigan jam'iyyar da dama ne suka yi jawabi kamar tim walz dan takarar mataimakin shugaban kasa da tsohon shugaban amurka bill clinton wanda ya fara jawabinsa da godewa shugaban kasa Joe Biden kada ya yaba wa mataimakiyarsa Kamala Harris kafin ya mai da hankali kan tsohon shugaba Donald Trump. ya tambayi mahalartan taron shin wa kuke so ya muku aiki a fadar white house ya ce a shekarar 2024 muna da zaɓi da ya bayyana karara ni dai haka nike gani kamala harris for the people and the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me myself and i kamala harris ta mutane shi ko wancan mutumin wanda ya tabbatar fiye da lokacinsa na farko cewa kansa kawai ya sani shi kadai mai cewa shi kadai clinton yana faɗa a chicago inda ya amince da shigarsa takarar shugaban kasa a shekarar 1996 akwai amurkawa da suka yi ikirarin cewa ana hana su yin rajista don kansu samu damar kada kuri'a a watan nuwamba wani rukunin matasa da olivia juliana mawallafiya a tiktok ta jagoranta sun yi irin wannan ikirarin juliana tana cewa the fact take batun gaskiya shine ana kai wa 'yancinmu na zaɓe hari jam'iyyar republican ta donald trump tana kuntata mana yin zaɓe amma ba za mu kyale su ba su shaɓa gas kuma kamala harris ita ma ba za ta kyale su ba shugaban marasa rinjayi a majalisar dokoki hakim jeffries yana cikin jigajigai da suka yi jawabi a rana ta uku wanda shi ma ya yi jawabi da ya kayatar da 'yan jam'iyyar da ke halartar babban taron kamala harris shugaba ce mai karfin zuciya shugaba ce mai tausayawa kane shugaba ce mai hankali wanda za ta samar da kyakkyawar makoma ya ce kamala harris tana fafutuka ga 'yancinmu kamala harris tana fafutuka ga iyalinmu kamala harris tana fafutuka ga haɗin kan makomarmu ku bar mu mai da kamala harris shugabar amurka na cikin 47 su ma taurarin nishadi ba a basu a baya ba inda suka nishadantar da mahalartan taron kamar shahararren mawakin amurka steve wanda wanda ya jijjiga filin taron da waka kamar haka. masu jawabi nancy pelosi tsohuwar kakakin majalisar dokokin amurka ita ma ta yi kira ga 'yan democrat da su taimaka su zaɓi mai takara da zai kare demokradiyyar amurka ta ce amurka ta shaidi wani mummunan lokaci da aka kaiwa demokradiyyar hari a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 ta ce sun yi tsayin daka sun tabbatar da demokuraɗiyya ta ɗore don haka lokaci ya yi da ya kamata mu maimaita yin haka ta jefa wa kamala harris ƙuri'a ta ce na san cewa mataimakin shugaban ƙasa kamala harris za ta kai mu wani matsayi na gaba dan takarar mataimakin shugaban kasa tim wells ya gode wa kamala harris da ta amince da shi ta zaɓe shi ya taya ta takara thank you first of all to vice president harris Thanks for putting your trust in me. Ya kuma gode wa shugabanni da baki ɗayan 'yan jam'iyyarsa ta Democrats. So thank you to all of you here in Chicago. Yau ne dai ake sa ran za a kammala wannan babban taron Democrat a Chicago wanda aka fara tun daga ranar Litinin. To madalla Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. development na yaro uba da uwa ne to idan mu kuma al'umma mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza to mun kashe kanmu idan an samu talent na tattalin arziki ya kamata kai kuma kai adjusting ai muhalli shahid doka i kamata ai idan mutum isa ba ije a jikinsa. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Lauyoyi da masu kula da lamura suna ganin sakacin iyaye ko rashin sanin tasirin dokar kare hakkokin ƙananan yara a rayuwar yaran ya sa aka yi watsi da ita a matakin jihohi. A yau, bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun ce ɗaukar matakin ba sani ba sabo zai sa dukan waɗanda hakkin kula da ƙananan yara ya rataya a wuyansu su shiga taitayinsu. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim kori da ci gaban tattaunawar da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikinta barista Ibrahim Chedi. tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar kano da kuma magidanci malam aminu muhammad adam da ke wakiltar iyaye a wannan zaman malam aminu na zika ambata mana cewa akwai sakaci daga bangaren iyaye ko wasu daga cikin ku misali ya kake ganin ya kamata a ankarar da su a zaburar da su dangane da waɗannan haƙoƙi na yara da suke kansu kuma su fahimci cewa irin waɗannan dokokin za su taimaka musu wajen sauke wannan nauyi kasakan adam yana da wani abu idan ba je a jikinsa ba to ba zai kokari ya kiyaye ba yanzu misali kamar shekara ta ƙarshen 2019 zuwa 2020 da ake fama da mas'ala ta covid-19 ai kaga mutane ba su kai wannan takunkumi da wajen amma da aka dinga kofin kotun tafi da gidanka a kama wannan an hukunta a kama wannan ai kaga mutane kiyaye ba su dinga yanzu da mun kamata a ce a dinga bi titina diyar an gani sai a tankace su jahiltar doka ba uzuri ba ne in za a hukunta ɗaya biyu wani ba zai yi sake ba magana ta gundarin gaskiya akwai sakacin iyaye sannan kuma da su kansu hukumomin ko saboda dalilan siyasa ne ko menene gaskiya ba sa abin da idace. barista bilkisu akwai yara a borno da suka tsinci kansu a tsari na aikin ta'addanci ga shekarun su a ka'ida doka irin wannan ta ba su kariya amma kuma sun yi aikata aika aika ba ki ganin wannan yana ɗaya daga cikin watakila wurare inda doka watakila ta gaza misali dama ko ni yanzu ba na yi maganar gaza wata bata bangaren wayanda za su sa ido na farko daga grassroots wajen ɗabbaka ta cewa su dokar sun magana lokar gami mun kuma a namu fahimtar in dai abu na al'umma ne to kamata ya ce da mai unguwa da hakimi da dakaci da limamai su aka sa a gaba saboda sun fi kusa da al'umma su kuma dimin da'imin mutuwa ke raba su da jama'a su ya kamata kaga wani ma ishu ne na da ni ma da ne rezin wannan sai suka ce to wannan is subject to review ka san ni hakika abin da yake janyo lalacewar rangwamen gata na yaran mu shine mun zubar da marriage institution yadda aka saba aure da duk wanda izo zai aure sai an tabbatar da waye shi ya ɗabi'unsa yaya mu'amalarsa take kafin a bashi ɗan sannan an ba da ɗan na za a dinga bibiya yaya suke zama yake kula da ita kuma lokacin da in kuka lura rayuwa dana da sauki za a iya cewa 100% matar rayuwarta a ƙarƙashin miji komai kuma namijin nan ya fita zai siyo mata kayan kwalliya zai siyo mata bayan ci da sha da sutura to amma yanzu rayuwa ta canja mu kuma malam bahaushe ya ƙi yarda da reality in the sense that rayuwa ta canja kuɗin da yake samu yanzu ko malamin makaranta in yana ticin ana ba shi dubu sittin da zai iya ɗauko buhun shinkafa ya sai mai ya sai waye aikin asibiti yanzu duk ba zai iya kuma sannan ya yi aure ya kulle mace a daka. ya hana ta dan wani sana'a ya ce shi baya so a gama ta shi to amma ko mu ba za mu iya fito da hanyoyi da za mu dinga sana'o'i wai ta child right act ko child protection act nan da ake magana ta yi magana akan wannan wani ke ta yi magana akan a kula da well na yaro to kula da well na yaro uwa da uba da uwa ne to idan mu kuma al'umma mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza to mun kashe kanmu ba zai ba za ta yi gudu ba ɗanta yi zirarrafe shi ya sa muke ta ci baya shi namijin ba zai iya ba kuma mai taimaka mishi an hana ta to dole ne muna so mu gyara zamantakewar mu namijin da zai auri yarka ka yadda ya aure ta sai ka tabbatar da waye shi sannan kuma kafin ka aurar da ita maimakon ka sai gado a italy ka kai mata ka tabbatar ka mata sana'a ko keke dinki ne ta iya kuma a samun mata yadda abin da zai dore kamata yi duk yan majalisu da yan uh, local government da suke cewa suna taimakawa taimakon su ya zama kamar ɗuwa ruwa ne ba sa samar da hanyar ci gaban wannan taimakon barista ce kamar bayanin eh, bilkisin yana nuna cewa kalubalen da ake samu ko da yin dokar ko aiwatar da ita da kuma matsalar da ake samu a cikin su al'umma yana da nasaba da sha'anin tattalin arziki mai karin bayani idan ka da abin da ke eh, na yadda da abin da sai dai zan kara kuma guda daya hmm. abun suna tafiya ne guda da matsala ta tattalin arziki da kuma sakaci ta al'umma kamar yadda ta faɗa idan an samu challenge na tattalin arziki ya kamata kai kuma kai adjustment ma'ana kai ma ka daidaita kanka daidai da wannan yanayin na tafiyar tattalin arziki to amma wace rawa doka za su taka ko kuma dokoki irin su child right act din nan za su taka kamar yadda aka fara faɗar gaza wata mm. ya kamata a ce ta taɓo ma matsala ta aure tun da aure eh, ina zuwa tun da shi aure shine institution din da yake producing din yara sai ka je source din hmm. da ake samar da yaran ka dan mai gyara kafin ka zo ka ce bayan sun fara an zubo su za ka ci gaba da gyara hmm. ai a musulunci amma kuma a bayananka a bayananka ka ce wasu daga cikin sassa na shari'a lo eh. Eh, su kama aka kwafo a ah, suka kwabar nan wannan ah, aka samu eh, kuma sannan akwai ah, sassa na fundamental human rights eh, wannan section 4 ne ko chapter 4 yawwa idan haka ne me kake bukata ku abin da nake so na ce a koma family law wanda ya shafi harkar auratayya iyali kai tsaye iyali a eh. nemo wasu abubuwan na ciki ko kuma waɗanda ma babu su a cikin family law din a a zo a incorporation din su a ciki abin da nake nufi shine a sa wata ka'ida na duk mutumin da ya san ba zai iya rike mata biyu ba to ba zai aure mata mace sama da ɗaya ba abin da yasa mutane da yawa za su yi mamaki a ce a to ayya mutum kamar musulmi yana faɗa haka ai musulunci cewa ya ɗayar ma so aka yi manistara min kuma da ba'ata wanda yake da iko yana da ba'a aka ce me ba'a malaman usul da jurisprudence sai suka ce ita ce mutum financial ability da kuma capability na harkar auratayya idan mutum ya zamanto ba shi da financial abun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tattalin arzikin sa ya eh, eh, ya je azumi in ka koma kuma cikin alkurani cewa aka yi fanki huma da ba da bayan an jero duk ta yi mu tara a yi mata da yawa amma sai aka ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku yi kwaya daya me rashin adalci ba ana nufin a iyakanta ita macen ba hmm. har abin da zai biyo bayanta na 'ya'yanta ka zo ka tara matan da za su haifi 'ya'yan da kai ka san ai ido ba mudu ba ya san kima ka san ba ka da halin da za ka rike su ka karo mata tana gidan haya ka kuma wani hayan ka kuma wani hayan ka tara mata ba adalci a ciki auren karamin ne in an yi wata doka da ta hana irin wa'annan masu wannan auren da ganganci ba a yi laifi ba shi yasa na gama a je sos din da ake producing yara shi ma a jono shi a jikin a jikin lodin don a kare su tun kan haife su to mala aminu iyaye yawanci a nan lardin an san ku da turjiya irin wannan yanzu ga abin da ya yake faɗa ya kake ganin karɓuwar irin waɗannan abubuwan idan an shigo da su cikin dokar ƙasa ka san mu society namu ne wasu irin mu mutane ne ga abun ma da misali na ka'ida ne amma mai ilimi ko na addini ko na zamani zai fito ya faɗa amma wani bai sani from nowhere kawai ya ɗauki abinci zo ce kan kariya a ai muhalli shahid doka ika mata a yi idan mutum isa ba ije a jikinsa. to madalla mun ɗauki dogon lokaci kan wannan batu amma kafin mu jingine shi Shirin ya nemi sanin tasirin sa maganar aure a dokar kamar yadda waɗansu suka shawarta. Abin da za mu duba kenan mako mai zuwa. Kafin nan a madadin bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Cedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin hindu. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Galan ya ce sannu a hankali sojojin ƙasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin ƙasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zaɓe a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar amurka idan jama'iyyar damakar ta ci zaɓe tim walz da tsohon shugaban ƙasa bill clinton na daga cikin jigajigan jama'iyyar da suka yi jawabai a babban taron ƙasa na jama'iyyar a jiya laraba rana ta uku a birnin chicago To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan sarkin bojuwa na Kumasi Alhaji Mamuda Moshi wanda Allah ya masa cikawa a ranar Litinin. To Allah ji kansa da rahama ya kyautata ƙarshen mu. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da injiniyan mu na wannan safiyar. Ni Baba ko Makeri da na shirya na gabatar tare da bada umarni. nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Wassalamu.